الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من الإنسان يفقهوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar musokinmu a wannan masallaci mai albarka da kuma gwamnati a wannan gari na mai duguri wanda ake sha masallacin indibi muna fatan allah ya albarka wannan islamic center kuma allah ya karfafi masu kulawa da ita da jagorantar ta ina fatan zaman da za mu yi allah sa mana albarka cikin wanda za mu tattauna kuma ya ba mu yi kwakwayinta da aiki da abin da za su tattauna da shi a kai a wannan zama za mu tattauna ne dangane da alaƙar yankuwantaka ta musulunci da kuma imani tasirin yankuwantaka da tabbatar da imani a tsakanin bayan Allah abu na farko da nake faɗa kamar mukaddima an yi bincike a tarihi ko ce alaƙar kyawawan ɗabi'u na ke so da shi bayan wanda kama kyawawan da ɗabi'u na farai wanda su ne suke haifar da kyakkyawar yankwantaka a bincike an samu cewa larabawa suna daga cikin mutane da Allah Ta Ta wa ta'ala ya ba su ahlak ɗabi'u masu kyau halaye na marayu wanda har ake buga misali da su kuma wannan ya zama dole a faɗe shi saboda sun tasirantu da baƙiyyatu a shara'in a samawiya sauran shari'o'i na sama a sabira to amma duk da haka sai ba su bi su sun ba sallu bil kufri suka bata da aikata kafirci sannan kuma suka kiska su musulunci kamar yadda shari'a ta zo Allah ya kawo musulunci daga baya bayan shudewan waɗancan addinai da suka gabata ba don komai ba zai shirya da wannan al'umma da suke cikin bata ya dora su akan hanya ko ya dora su akan turba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita an umarce su da su yi koyi da alfur'ani su yi koyi da sunna su yi koyi da tarbiyya islamiyya wanda masu Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda kuma malamai sun tabbatar cewa dukkan ɗabi'u na kwarai ana koyar su ne a cikin musulunci musulmi shi ne ya kamata ya zama yana da ɗabi'a mai kyau ɗabi'a ta kwarai da ya kamata wanda ba musulmi ba ya koyi musulunci ya yi bayani dangane da kyawawan ɗabi'u makarimul akhlaq dabi'u na kwarai dabi'un da ɗan adam zai aikata a yabe shi Allah ya yabe shi kuma ɗan uwar mutane su yabe shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito hadisi Abu Hurairah yin ruwaito daga Manzon sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq ni an aiko ni ne kwata kwata hadisin Imam Ahmad dan in cika muku kyawawan dabi'u fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahu nabiyyun rusila ila al-umma li yutammima makarim al-akhlaq annabi ne da aka aiko shi zuwa ga wannan al'umma dan ya cika dabi'u na farai kenan koyi da suna, koyi da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ke haifar wa da dan adam ya samu dabi'u na kwarai abun so abun shawa. mumini yana samun sharafin iman sharaf na ɗaukaka sharaf na ci gaba a rayuwarsa yayin da ya ɗabi'u an tuna ɗabi'u da Allah ta manzan Allah sallallahu alaihi wa riwaya ta zo daga Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib daga baban shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cewa inna rajula la yabluqa la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im mutum da kyakkyawan dabi'arsa da halayensa na kwarai wallahi Allah ya yakan iya kai shi daraja da matsayi na mai yin sallah kullum da kuma mai yin azumi kuma ana iya rubuta mutum ya zama cikin jabamila cikin masu girman kai cikin halakakku yayin da ya kauce wa kyawawan ɗabi'u na farai saboda samun akhlaq kyakkyawan alaƙa da mutane kyautata wa mutane faranta wa mutane ba baganta musu ba saboda muhimmancin wannan addinin musulunci ya yi ta bayani dangane da waɗannan ɗabi'u na ƙwarai da musulmi ya kamata malamai suka ce wani a hannun akhlaqi faqad adda ad-din rukunin min arkani al-islam ko min arkani dini la ya ad dino illa bihi addini baya tsayuwa addini baya tabbata sai da kyawawan dabi'u ya koyan mana har ma a wata hadisi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi maddi menene addini annabi sallallahu alaihi wasallam yake husnul khuluq hadisi muslim kyakkyawan dabi'a hali na kwarai tada ta farai shine addini yanzu zai yi ta ya sallah ta azumi ya ta sadaka ya ta kaza ya ta kaza in mai kudi ne yana jira zakka amma ya zama bi da hali mai kyau ba shi da tabi'a ta farai to sai a ce akwai kyawaya a cikin addininsa dan Allah ya ce addinin gabaki ɗayansa shine husnul khuluq kyakkyawa tabi'a a yau Allah ya kawo mu zamani sai ka tarar da mutum gashi yana da kokarin ibada amma halin da bai da kyau bai da dabi'a kware kowa yana kuka ne yana fada da mutane yana gaba da mutane yana kiyayya da mutane haka kawai wani sai ka gaba ya sanka ba aure kuka ana nema ba ba hanyar abincinsa ka tare masa ba ba jarin ka rike masa ba ba jam'iyyar siyasa ta hada ka da shi ba ba hanyar suke hada ka da shi ba Abinda ya hada ku kawai dan adantaka kai dan adam ne shi ma dan adam ne amma sai ce baya kanka yana kinka wani wani yake gaya wani yana cewa wallahi na tsanuwa da ba na kansa kai in ba ka so shi ba ko ka so shi ko ba ka so shi ba zai rayu bawan Allah ne Allah ya kaddara masa zai ji ko kana so zai sha ko ba ka so zai saka riga ko ba ka so zai rayu ko ba ka so amma ka ce wai ba na son wani ko ina yin wani ko ina bakin ciki da wani ko ina fushi da wani wannan ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba kuma kullum muna faɗa muna maimaita a karatu kada mutum ya bari ya rinka dakon dakon mutane a cikin zukatan zuciyarsa kamar ya dakon mutum kawai wani ya zo ya tsaya maka a zuciyarka ka ta jin haushinsa ko kana kiyayya da shi ko kana gaba da shi babu abin tausayi irin ka zo kana kin mutum bai ma san kana jin ba kana fada da mutum bai san kana fada da shi ba kana gaba da shi bai ma san da kai a duniya ba kuma ga hisabi da zaka tarar da shi ranar tashi a kiyama jama'a dole ne idan muna so mu samu zaman lafiya a junanmu mu kaunaci junanmu mu yi rayuwa irin ta sahabbai to ya zama muna da wato akhlaq tayyiba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna menene abin da yake shigar da mutane aljanna da yawa annabi yake taqwallah wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan dabi'a wallahi mala za ka yi zuwa kai ta sallah kana yi ibada kana kiyamun laili kana azumin nafila wani baya yi amma yana da kyakkyawan dabi'a da mutane ya kai ka matsayi a wajen Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wallahi yau mala saboda munanan dabi'u mutum zai wayi gari da shi da iyalinsa wani ya bugo min waya yana cewa yau yau yau satin sallah uku matarsa ba ta sake mai magana ba ba ta kula shi na ce yanzu kai da kai da shafali kai da ɗaukar nauyi kuma ba a ma magana kai da da wannan ai kamar da kai yadda ba ai ko a yi ma magana a samu abin da ake so ko kuma a daina ma magana a gaishe mu wanda ku iyalinka akwai yaron da aka gaya mu aka ce wallahi malam baya ubansa magana Uban da mahaifinsa wallahi ba ya kula saboda mummunan dabi'a me ya faru aka ce ne sallama idan aka zo kofar gidansa ake sallama aka ce ina mahaifinsa sai ya tura wani ya ce ka je ka je ka gaya wa baban mu ana kiran amma shi da zai mai magana ba uban ya kira shi ya ce me na maka don Allah ka yafe mu wallahi azimu malam yaron ne ya tashi ni ke bi ce mai kawai ba amma yana zuwa kasuwa da abokanansa yin kasuwa yana gariya yana wasa yana haba-haba kuma yake zai zauna gaban matarsa yana bude mata baki amma baya iya yi wa ubansa magana saboda tsabar gaba da kiyayya da yake wa abin da nake cewa yanzu al'ummar annabi lalacewar mu ta kan har mu munanan da biyu gani yayan mu wanda ɗabi'u ta kai ga har mace ta zauna ba ta kula mijinta ta yi adadin watanni ko kuma ta mu fa da lillahi wa ina ilaihi raji'un malamai suka ce akhlaq gaba daya ɗabi'u duka an dunkule su da takali nauye-nauye da aka dora dan adam zuwa kashi-kashi akwai hukukun ilahiyya akwai hukukun shakhsiyya akwai hukukun jama'iyya hukuk ilahiyya hakkoki na Allah tabaraka wata'ala sun shafi misalta abinda Allah ya wajabta maka na imani da shi da kuma ta'atullahi tabaraka wata'ala fi awamirihi wa nawahihi yi wa Allah na'a a cikin abin da ya baka umarni kuma kai masa da'a akan abin da ya hana ka ya maka umarni ka aikata da kuma wanda ya ma umarni karfe akwai hukum shirfiya hakkoki na mutane ko kuma hakkoki na shi mutum kamar hakkun malluk hakki na mallakar abu da hakkun tasarruf haƙƙi na yin tasarrufi duka wannan yana cikin hududun akhlaq mana ɗan adam yana iya mallakar wani abu yana da yanci a danganta mallakar abu kaza gare shi kuma yana da yancin a danganta da sarrafin abin da ya mallaka mana ya sarrafa shi yadda ya ga dama kada wani ya ci mutuncinsa akan wannan wannan yana cikin sayyul akhlaq tamfarin da hakkin mutum da damarsa kai ba da wani saboda bai baka yarsa ba kana fushi da shi ka shiga cikin sayyul akhlaq ah dole ne in ka nemi ƙasa sai ya baka akwai wani nasi da yace duk wanda ya je ya nemi yar wani dole sai an bashi a islami ne kyautatawa ne in ya ga ya da kai ya baka idan yaga bai yarda da kai ba ya ce a'a saboda yana da ta tamalluk da ta tasarruf yasta ce shi ya mallake ta kuma shi zai ainihin sarrafa ta ku gane wannan ana samun saɓani tsakanin mutane na mura na ɗabi'u kan irin wannan kaga mutum yana faɗa da wani akan abin da ya mallaka kaga wani yana gaba da wani akan abin da yake da ikon da zarrufi a kai wanda ba naka ne, wanda ba ka da haƙƙi a shari'a a kai akwai hukukun jama'iyya hukuk jama'iyya tata'allaq bi ta'awun tare ne da taimakekeniyar juna wajen taimakawa juna wa da'awa da kuma abin da ya shafi harkoki na da'awa wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar umarni da kyakkyawa da hani kuma akan ainihin wato munkar abu na gaba da nake son tsora mana akai shi ne ibnu taymiya Allah ya masa rahama yayi bayani dangane da akhlaq tabi'a yace إن الأخلاق لها ارتباط وثيقة بمبادئ الإيمان ɗabi'u kyawawa suna da alaƙa mai tsananin ƙarfi da imani abinda yake so ya ce samuwar ɗabi'a ta kwarai ga ɗan adam yana da alaƙa da samuwar imani matuƙar musulmi ne mana imani yana da tasiri wajen haɓaka kyakkyawan biya mutum raunin imani yana da tasiri wajen raunana kyakkyawar mu'amala tsakanin ka da ce yace ba da min ma'ana kalimatul akhlaqi bainan nas abinda ake fara fahimta na ma'anar ɗabi'u kyawawa tsakanin mutane shine ne muamala fi ma bainahum mu'amala a cikin abin da ke tsakaninsu wanda a su ne za mu yi wannan lajja mu'amala zamantakewa makotaka abokantaka amintaka girmama juna mutunta fahimtar juna da ra'ayin juna da tsarewa kowa darajarsa da kimarsa da kuma girmama fahimtarsa ba tare da mun yi fada da junanmu ko mun yi gaba da junanmu ko mun yi kiyayya da junanmu ba imam al-qazwini ya fassara ma'anar al-khuluq al-hasan yace salamatu nafs nahu al-arfaqi al-ahmadi min al-af'ali wa qad yakunu dhalika fi dhati Allah wa qad yakunu fi ma bayna an-nas kamar yadda yazo a cikin muktasar shawul iman abinda ake nufi da kyakkyawar dabi'a shi ne mutum ya zama a zuciyarsa kubutacciyar zuciya ce shi wajen tausasawa wa ‘yan uwansa da aikata aiki na yau tsakaninsa da ‘yan uwansa zai iya yiwuwa tsakaninka da Allah ne zai iya yiwuwa kuma tsakaninka ne da mutane ka yi mai kyau ka yi mai kyau don ka rayu da mutane rayuwa mai kyau samun asuluku tsayin suka ce tsarikatun litta'amulin insani ita ce hanya ta yin mu'amala mai kyau da mutum ta yadda za ka mu'amalanci mutum ya ji yana son ka yana ka saboda ka tsare masa mutuncinsa darajarsa kimarsa duk abin da yake gani mai mutunci ne ka mutunta shi za ka iya zama da mutum ko da kana ba shi ci kana ba shi sha amma idan baka kare masa waɗannan abubuwan ba to zai zama baya ganin girman ka baya ganin kimanka kamar misalin mutunci duk abin da kake wa mutum na taimakawa da agazawa amma idan za ka iya bude bakin ka ci mutuncinsa a gaban mutane ko ka da shi to wallahi ba zai taɓa ganin girman abin da kake masa ba kuma wannan tozar tashi da kai zai sa ya ji cewa yana kinka kuma yana fushi da kai yanzu kamar uba ne yana kula da ɗansa yana ɗaukar nauyinsa amma kuma yana wulakanta tashi a gaban yan uwansa yana zagirsa a gaban yan uwansa yana tozarta tashi a gaban yan uwansa yana fada masa bazaƙen maganganu a gaban yan uwansa ko da ubansa ne da ya haife shi wallahi sai ya ji ba daɗi cewa yaya mahaifina zai rinka mai irin wata abu akwai wasu ɗabi'u da mutum zai rinka aikatawa munanan ɗabi'u ko mun darajar sa'i da mutane sai ya sauka kuma ko da an da ka'i ya yanzu wani bawan Allah ya kawo kukan mahaifinsa ishi malam na zo fatawa ne ka bani dama zan bubbuge babana na ce kai kana da hankali kuwa rinsu a bace ce uban ka zaka da ka yace ai abin duka ne abin da ke faruwa shine ina so mutane su ji wannan kisan don su gyara mu'amalar yaro ne yake mala mahaifinmu ya auro mahaifiyarmu suna zaune da ita ta haife mu akwai yayyena na akwai ƙanne na maza da mata mun girma mu kanmu mun kai mu zama masu family ishi amma idan safani ya shiga tsakaninsa da mahaifiyarmu a gaban mu zai zo a gida ya ɗaure sai ta dukanta tana kuka tana ba za mu cece ta ba ya ce sai mun zo mun rike hannunsa yana dukan kuwar ya ce wallahi ya ƙara dukanta wallahi sai ya rama wannan na ila sai kai daga jin wannan kisar kaji abin bai yi ba yanzu ya kamata uba dan Allah a gaban mace a gaban 'ya'yan ta yasa ta a gaba yana dukanta kuma ka ce yaran za su yi maka biyayya ka ce kai uba ne duk ayar da za ka su da hadisin da za ka masu za ka yi dogon tafsiri ba su fahimce ka ba wannan jawabin shi ne dena yake ya yarda so yana dukanta mai ta yace ce har rauni yake ji mata yace ba zan iya bari ba sai ta masa nasiha na ce ma'aikunka shi ya cancanta a kawo shi a masa nasiha a masa wazi to wasu ba doka suke ba amma zagi suke a gaban yaya yaro ya girma ka zagi uwansa a gabansa idan kana dara kai ubansa ne ba shi ma yana dara ita uwansa ce so kaga wannan yana cikin munanan ɗabi'u da mutane ke aikata suke wato fakadin asika suke rasa amintuwa daga mutanen da suke da haƙƙi a kansu wani ya kawo kukan mahaifarsa duk ina mana magana ne akan akhlaq ɗabi'u babba ya rike girmansa idan an girma a san an girma ya ce malam mahaifinmu yana da hali bai da kyau mai faru yake mutum ne mai yawan aure-aure da sake-saken mata ba baya aikin komai amma yana da 'ya'ya ma'aikata da zarar an hana masa kuɗi an tara masa kuɗi an yi masa wani abu arziki sai kori mata ciki ya je nemo yarinya budurwa ya shigo ne da gida yake sun yi mitin cewa su hana shi kudin na kawai tunda in ya samu kuɗi aure yake ƙarawa yace a gidansu akwai yara ƴan mata yara ƙanana yawan yawan yawan yawan yawan duk iyayen su ba saboda ya aura ya kora ya aura ya sake ya aura ya sake yanzu wannan uban ya kamata yaran zama su shiga da bashi kuɗi ko su rike kuɗinsu na ce abinda za ku yi shi ne duk wata ku sai masa wadataccen abincin da zai ci kar ku ba shi da ku sai masa kayan abinci idan ya bukaci asibiti ko wani abu wakilta wani a yi muku waya cewa bai da lafiya ku sa a kai shi asibiti ku biya kudin ku ɗan ba shi ɗan kuɗi kaɗan da zai wuce 'yan buƙatunsa sai wannan aje wannan ba kun ga nan Allah da zai kama ku da kun watsar da ma'aikinku ba ku taimake shi ba sannan kuma ba ku bar shi da yunwa ba ya fi a ce kun yi zuciya kun hana shi kuɗi kun hana shi kokon yanzu wannan malam uba ne amma ka ga ɗabi'arsa kulub ɗinsa ya sa ‘ya'yansa suna kinsa akwai wanda ya kama mahaifinsa yana zuwa yana neman maza ya ce tsohon nan yana ba mu kunya yana sa ana zagin mu a anguwa akwai wanda uban neman mata yake ana ta kawo musu kashe ne ana ta wallahi in muka kama ku. ya je yana bin kanwar za mu buge shi ba ce zuwan nan da Allah mala har da biya ce barin ce wallahi bai dace ba to amma ya za ka yi kenan kun ga a nan gurin kamar yadda na gaya muku duk kimar mutum duk matsayin matsayinsa duk sa, idan bai tsare dokar Allah wajen gyara ɗabi'arsa ba to zai zubar da mutuncinsa a kasa ko mutane ba za su girmama shi ba akwai alaka mai kyau dangane da wato kyawawan ɗabi'u da iyaye da kuma kyawawan ɗabi'u da yawa Allah tabaraka ta'ala bauta ubangiji tabaraka ta'ala ya nuna mana wasu abubuwa waɗanda su ne su ne ɗan alaizal bir an wanzu hujju hakun kibalar mashirki wal makarbi birra man amana billahi wal yawon al'akhir wal mala'ikaci wal kitabi wal nabiye an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da imani yace ah ahsanun nasi khuluqan wanda ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a a cikin mutane to shi ne mai imani a nan cikin ayar Allah ya ce ba shi gare bane nagarta juya fuskar ku kuna kallon gamar koyon ba. amma na nagarta shi ne imani da Allah da ranar karshe da mala'iku da littattafai da annabawa malamai suka ce duk wanda ya samu cikakken imani da kwarai da waɗannan littattafai da mala'iku da annabawa ɗannan to dole ya sami kyakkyawan ɗabi'a don kyakkyawan ɗabi'a halin kwarai yana tafa da imani hannu da hannu abu na gaba ya goyon wa musulmi malamai sun yi bayani cewa akwai wuraren da ake samun kyawawan ɗabi'u da mutum musulmi in ya misalta su to za a yabe shi a ce yana da ɗabi'u wato kyawawa da haka ma aka faɗi sifofin mumini na ƙwarai mai ɗabi'un ƙwarai na farko shi ne gaskiya sifantuwa da gaskiya yana daga cikin kyawawan ɗabi'un da musulunci kira a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci sama ya halicci ƙasa bil haqq khalaqa as-samawati wal Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya kuma Allah ya buƙaci mutane su gina rayuwarsu akan gaskiya kada su faɗa sai gaskiya ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا wa وكونوا مع الصالحين ya gwanda kai imani ku ji tsoron Allah ku zama masu gaskiya mu'amala da gaskiya tana ƙara mutum daraja a cikin al'ummarsa mu'amala da gaskiya takan sa mutum ya samu girma a wajen mutanen ko da baya ba su kogo da haka yana daga cikin husnul khuluq ɗabi'a ta ƙware mai kyau shine mu'amala da gaskiya nana aisha tana cewa wata rana ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من babu ɗabi'ar da annabi yake gaba yake ƙirce yake fushi da ita irin ƙarya jama'a yau ƙarya ta zama da ita ake neman abinci wani ƙarya da ita yake saka riga wani ƙarya da ita yake ci da iyalinsa wani da ƙarya yake mu'amalarsa gaba ɗaya kai wani wallahi duk abin da zai gaya maka ƙarya ne la ilaha illallah da ya gaya ma kawai zaka gaskata shi ko numfashin zan yi mutum saboda bai dauki gaskiya komai ba wani da aka takura shi yace kai wai waye yake yin gaskiya ne yanzu dala shi kai magana wai waye yake yin gaskiya yanzu wai waye yake gaskiya ma na kowa makarici shi sa Allah ya jarrabe mu wallahi har a gidajen mu kare ta mu ake wani yaro ya ce yana tira da abokin ya ce kai wallahi ba mu mugun makare shi ka duba da Allah ba yaro ba karami ya ce baban mu mugun makare shi me yasa saboda uban ya masa ƙarya yau ya masa ƙarya yau ya masa ƙarya yau akwai yaron da <laughs> ya zo ya zo ya zauna gaban ubansa yake ce masa yace baba wai da mun manyan suna ƙarya wallahi ke ga wata sai ce kai wai da mun manyan suna ƙarya sai ta ah, ai ka ce zaka kai min keke tun ma yau baka siya mun ba tabi yaran wannan zamani suna ganewa yara ne masu wayo yaran da za su ga wannan wayar sun karba a nan da sun fikir iya ta mata so duk abin da kake gaya mu suna ganewa ku daina zuwa kuna yi wa ƴaƴan ku ƙarya ku gaya musu gaskiya sai uban da yake mai wayo ne sai ce a manya ba sa ƙarya sai ce da nake zan sai masa keke na gaya maka yau ko gobe ai kuɗin keken da suna nan so nake sai kayi kaza kayi kaza zan da ka gama ka zo gaya mu ce a to ai baka mun bayani ba baba ina yake ka ce za ka biya wai wallahi na subhanallah so mu kula ɗan ƙaramin yaro wallahi mutuncin ka zai iya zuba idansa wani yana gaya mun cewa mahaifin ke kira mahaifin ke kira a gaban yan uwansa a gida ya ce bari kira shi yanzu za ku yi ƙaryarsa wallahi matan su ce ba lafiya mahaifiyar yaron ne ba lafiya ya jira kuma uban mai kuɗi ne a ne. sai shi gashi hajiya ba ta da lafiya ana buƙatar kai ta asibiti a bada kuɗi da a yi mata a yi kaza ni wanda kuɗi ni wannan wanda kuɗi ni kan ya ba da mu sai ce kun ji ƙarya ku kun ji ƙarya ku kun ji ƙarya yaya za a yi ce mai da kuɗi wanda yake da kaza yake da kaza yake da kaza a nan na gaya muku wannan kiso shine wallahi idan mutum bai yi da gaske ba a gidanka sai mutuncinka ya zuba duk wanda ya zubar da mutuncinsa a gidansa kuwa wallahi kar yi tsammanin ya je wani zai mutunci daga nan nake kira zuwa ga 'yan siyasa waɗanda suka mayar da ƙarya hanyar neman fara'a ƙarya hanyar mallakar mutane ku daina zuwa kula yawan mutane ƙarya mutane sun waye in za ka yi ka yi in ba za ka yi ba ka yi shi don karkace ba za ka yi ba kai su kawai an nada wani aka ga wani ya ce mai baki da albasa yana ta magana wani ka ya tashi zo yana cewa za ka mana kaza za ka mana kaza za ka mana kaza za ka mana kaza kai mana alkawari yana ɗaukar lafika ya yi hamdala da ke mai addini ne sai ce jama'a mun ji bukatunku gaba ɗaya in sha Allah za mu yi ƙoƙari ne amma ban yi alkawari ba yace saboda ni ma ban san yadda zan tarar da kujera ba wataƙila akwai kuɗi wataƙila babu ɗan siyasa mara wayo shi ne zai zo buɗe bakin sai ta ƙarya ya tafa da maganganu ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya zo ya tarar da kujerar ba komai a cikin tafi za ka ce mutane bayan ta riga ka gama su rubuta ku kiyaye ku gaya mutane gaskiya ya allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ku fata zance wanda yake da daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun ne ya ma a dabi'ar mutum irin ƙarya yace duk wanda aka gane yana yin ƙarya a da ta ce ga idina lashe, to sai an umarce shi lallai yayi kokari yi tuba suka ce kuma duk mutumin da aka tabbatar da ƙarya a cikin zuciyarsa to imani fita yake a cikin zuciyarsa wani ya zubi la manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a hadisin yace yanzu al-mu'min ala ala al-khilal kullaha mu'mini yana iya sabawa da dabi'u duk wani dabi'a mu'mini yana iya sabawa da shi illa al-khiyarata wal kadhib amma banda ha'inci da ƙarya duk mutumin da kaga yana ha'inci to ba mumini bane haka duk wanda kaga makareci ne a cikin mu'amalar to ba ba mumini bane ma'ana hannun riga ne da zai yi a kana da imani kuma kana zun ba ƙarya ba dole sai ka zama mai imani wannan imanin shi ne zai kori ƙarya haka ha'inci yaudara cin amana a ina ko raba hannun riga ya kai riko da imani kai gaskiya ya kai riko da ha'inci da cin amana khiyana kuma ka rabu da imaninka menene khiyana ha'inci shigo shigo ba zurfi ka amince wa mutum yanzu ne dare ka ka ta mu'amala da mutum ka ɗauka naka ne a shi makiyinka yau ana waye gari mutum ya tsaya rufe ido ya tuno wai waye masoyinsa saboda Allah waye kake da garantin ya samu dama bai halince ka ba idan kana so ka gane mutane ka yi mu'amala da mutum da kuɗi nan ne ake iya auna imanin mutum da gaskiyarsa da rashin gaskiyarsa duk yadda kuke da shi idan ka yi wasa wallahi sai kun rabu da wallahi layi. saboda zukatan mutane sun jimu akan bala'in son kuɗi da bala'in sai an tara kuɗi ko ta yaya mai mukama ya ce ta nama min alƙulubi tuhu kai ka ce da aka zo yin kuɗi da wani sinadari na zuciyar ɗan adam aka ɗauka aka yi kuɗi yaro ƙarami malam mara wayo da bai iya canja kuɗi ba kana yana kuka kana ɗaga mai ɗari biyar suna ga yashi ƙarami yaro wallahi malam saboda zamanin ya canja imani da musulunci shine an tabbata fi qalbika ka daza a cikin zuciyarka as-sidq gaskiya wa an tabbata as-sidq fi qulubi al ka dasa gaskiya a cikin zukatan yara masu tasowa har su zama samari kan gaskiya sun saba da wannan wata rana na usman ibn affan ya tashi miki ce wallahi wallahi tallahi tun da nake ban taɓa yin kariya ba a jahiliya ko a musulunci ba na kaji wannan magana usman ya rantsa ce wallahi bai taɓa yin karya a jahiliya ko a musulunci ba a jahiliya ma bai karya ba ballan a musulunci ya yi wannan sikelin wa zai haushe mu ba ka taɓa karya ba mu yanzu an kawo mana abubuwan mu da ma dole sai kayi karya yi, tsarin ne ya zo da zo da sai kayan karya akwai inda mu baka karyar ba cutar ka za kaga mutum yana dariya wato ana buga ta ke amma an kai kariyar sai ka tsallaka saboda an sa mutane an tura su akan wani tsarin da sai sun yi kariyar Ƙarya a cikin takardu ƙarya a cikin kasuwanci ƙarya a hanyar eh, tuka mota za ka tafiya ƙariya a kasuwancinka ƙariya a mu'amalarka ƙariya da abokinka ƙariya da kaza ya jama'a ya ci za mu rabu da ƙariya abu na biyu shi ne amana kulawa da amana yana cikin ɗabi'ar mumini na kwarai da muna so ne mu kulla alaƙar kyakkyawan ɗabi'a da imani amana me amana wani nauyi ne da Allah ya saurawa bayan shi Allah daman ya riga ya yi bayani ya tallata amana wa sammai da kasai da duwatsu duka suka gagara ce ba za su iya rigewa ba amma dan adam ya runguma ya ce mu za mu yi inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha وأشفقنا منها وحمل عن الإنسان إنه كان da hula. ka duba sammai duka an Allah ce ga amana ku ɗauka suka ce bara su yi ka sai duka ga amana suka ce bara za su iya ba sun duniya duka ga amana suka ce bara su iya ba wa hamala al-insan amma dan adam ya dauka ya rike Allah ya ce lalle na sanin ya zama mai yawan zalunci da ne ko da jahilci yanzu rashin iya rike amana ce ta jefa mu duk halin da muke ci ba gaskiya ba amana waɗannan rukuna ruwa guda biyu wallahi tallahi su ne sababin wa'alam rashin gaskiya da rashin amana kuma da damar duk mutumin da ba da gaskiya to ka tsammanci rashin amana a cikin rashi damun rike wannan damun huta wai yanzu ake mutum musulmi kafiri arne ya fi da gaskiya ba ka da amana ba ka da gaskiya wani yaro ya ce mun a ingila ya je shago zai sayi wasu kaya ya je yana duba yana duba yana duba sai ya zaɓi wani kaya da ya zaɓa sai ture ba baya sallah ture ya zo ya ce ba a karka da wannan ya ce ba ya kyau shi ne ba mai shagon ya ce karka da wannan ba ya kyau sai ya ɗauke shi sai ya sashi a cikin kwali ya nuna masa ka san me rashin kyan kawai wani dubai ne ba wani dan abu ne dan bantare faduwa ya kasa ya dan bantare ka kasa ya shigar da sai shi ya dauko masa tsabo a kwali to mu yanzu in mu ne lalataccen za a dauko a sashi a gaba dan saboda ka zo a buga masa doka ka haka ne ko ba ta bane ha'inci ya ce ya zo zai sai kaya wata rana yana ta diba yana ta diba sai baturen ne ya ce masa ka matsu ne kana da bukatar kayan nan yanzu yanzu ne dole dole haka sai ce a'a sai ce to ka bari su week haka za a yi za a yi za a yi general discount a shagon za a rage kuɗin kayan nan amma sai sati ne zuwa ranar kaza 50% za ka zo ka biya ka duba dan Allah ya ajiye ya ce bari bari sai sati mai zuwa na ruwan tsaya wa ya gaya mai wannan bature bature wani yana gaya mu ce jarrabawa suka yi a makaranta cikin kasashen turawa nan yace billahi azimu mana. malami ne bature zai koyar da kai yana bakin ciki kafa da jarrabawa zai zo ya nuna damuwa yayin kafa da jarrabawa yace suna ba wa mutum dama ya maimaita jarabawa har sau goma sha bakwai ka yi ka sake ka yi ka sake ka yi ka sake amma mu yanzu ɗan uwanka ne jara musulmi tsoron da ake ji saboda mugu ne zai je shirya jarrabawa jarrabawa da wallahi idan ka baki biro da takarda shi ya amsa da bare ya amsa da ba ba ka bane shi da za ka rutsa shi ka ba shi wannan ba takarda a hannunsa ba littafi ba intanet ba browsing ba textbook wallahi ba zai iya amsa da ba ba zai zo ya yi wa ƴaƴan bayan Allah wannan tambayoyi kuma ya ɓata rai ya zubar da mutane ku yi amana a nan an biya ka albashi an ɗauki nauyinka an maka kaza an baka alawasinka an ba zuwa kudu la'ima amma burinka ka kayan da yan wanka. magana ta gaskiya jama'a dole ne mun gyara halinmu da dabi'a mu cire mugunta mu cire fakin ciki mu cire keta wai har ta kai ga yanzu ba a so a yi graduation yara da yawa da yawa a wasu courses ɗin. wai dan kada su yawa kada a same su da yawa wai ya zama wani kuka nan ne haka ne ne mai wannan yanzu an ne fi ga shiga wanda biya wannan ba su da qur'ani ba su da hadisi la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah ba su imani da ranar tashin kiyama ba amma sun fi tafiya mai kyau ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara amana jama'a nauyi ce Allah ya dora akan wuyan kowa saboda hadisin da manzo ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma kowane da ku sai Allah ya tambaye shi akan abin da ya dora masa kiwo kun san wannan hadisin annabi ya fara irga da al-imam jagora shugaba al-imam din nan hadda limaman masallaci ko shi ba imam bane in an ce al-imam kan ka dauka wancan ake a shi ma yana ci wancan ma yana ci mai unguwa ma yana ci al-imam ra'il wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wallahi ko shugaban masu shara ne kai wallahi da haji tun an ta imamu da kai suke koyi kai ne jagoran su sai an tambaye su akan nauyi da aka dora maka matar aure ita ma imama ce fi bayyana zaujiya wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha sai an tambaye ta dangane da kiwanta yaron gida da aka bashi kulawa da gida da tsaftace gida da gyara mota da kula da kaza shi ma imam ne akan aikinsa kuma sai an tambaye shi su yawanci ga magarin mutane suna ƙayyade ita amana a cikin an ce amana mu a ƙasar mu nan ta Hausa ko ƙasar Kanuri idan an ce amana ai saboda kan zo ne wani ya ce ya ce wa Hausawa bane a nan ga shi nan kuna cin albarkacin Hausa ana muku kuma nan in na ga dama yanzu zai rikide da fulatanci duk wanda bai iya bai tashi fita zai yi fulatanci wannan an ake mu tsoron fulatanci kuke mutane su to Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mana dukkan waɗannan da waye ne dole kowa ya kula da wannan farilla da Allah ya dora maka amana ne azumi amana ne hajji amana ne kasuwanci amana ne kaza kaza amana ne sahabbai suke cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sahabbai cewa idan mutum zai tafiya ga dan wansa astaudillah adinaka wa amanataka wa khawatim ta ina fatan Allah tabaraka ta'ala ya kula maka da addininka in zaka tafiya saboda da yawa wasu idan sun yi tafiya suna barin da addininsu sannan amana wani idan ya yi tafiya a tafiyar da yake zubar da zama, ba mamaki ma aikinsa aka yi da makudan kudi miliyoyi ya ce siyo kaya ko ya ce wani abu yana iya zubar da addininsa sannan kyawawan ayyuka cikar wato kawati cikar ayyukan mutum ya zama masu kyau wannan kullum da hali idan dan uwansa zai yi masa zai tafiya sai ya ga masa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana suke cewa ma hasaba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba yi mana huduba ba ce a cikin hudubar nan sai ya ce la imanan la imana liman la amanata la babu imani ga wanda bai da amana kun ji kun ga alaqatul al-akhlaq bil iman ba shi da imani in bai da amana wala dina liman la a'dala babu addini ga wanda ba da alƙawari ya salam baya kulawa da alƙawari to wannan mutumin ba mai addini bane kaga a wannan hadisin rashin amana ya kore maka imani to amma yau jama'a yaya muke akan kula da amana mu tsaya tun daga gida dukan mu mukan zo mu girma ya kama mu mai aure mu nemi mata duk uban da ya dauki yansa yansa ya ba wa wani amana ya bashi amma don Allah muna kiyayewa da amana aure don Allah muna kiyayewa da amana da aka ba ta yayan mutane ba ma kiyayewa sai ka nan daga cikinmu daga cikinmu akwai masu barin masu su da yunwa akwai waɗanda suke ba su da adalci akwai wanda suke zagin iyayen matansu akwai mutumin da ya gaya wa surukinsa saboda sun shiga rikici tsakaninsa da matarsa ta zo gida uban yana masa faɗa ya ce sai in ɗebe bai da mari ke ba sarkinsa wasu ya zubi la ban taɓa harkar kasuwanci mana akwai mutanen da suna da miliyoyin kuɗi a cikin akawatinsu a ajiye amma wallahi sun ƙi su fudda kuɗin nan ne saboda ba za su ba wa kula masu da shi malam lalacewa ta kai ga hatta fa yau masu addini ba waɗanda ake ganin masu addini masu kula da addini ana jin tsoron su akan a dauki kuɗi a ba su taimako fi sabilillah saboda wani wallahi zai zai yana bi sabilillah bi sabilillah bi sabilillah amma wallahi idan an bashi waskewa ke da yawa an samu ba amana Ta ce saboda Allah kuma ka waske ka je ka cinye wannan ta sa wasu suka daina ba da taimakon ba shi ne mai laifi ba wanda aka ba shi cinye shi ne mai laifi da yawa akwai masu arzikin da suna da kudade a zuba a bankuna ba abin da za su yi sun bar kudin suna ta jin riba amma suna jin tsoron su kawo kudin a buɗe wa mutum shago ya ne shago akwai wanda ya sayar wa wani mutum motar haya ya saya wata sabuwa kar ya bashi wallahi wata ran sai buga mai waya kira shi to kai wannan ya ce minti goma kai kuma kaci biyar wanne zan ɗauka sai ce sai ce da ala alaji ma'aikata sun kama ni ina son takardun motar nan sun ce sai an ba da original a ina kake ce ina inugu ya zo dauki da kandun mota ashe ya je ya kasa motar ne a kasuwa an gama ciniki za a ba da kuɗi hanci a kawo orinan takardu ko ya karba ya je ni ga takardu ya sayar da mota ya cinye kuɗin ba mu da halin mu bai da kyau yana da cikin ɗabi'u masu kyau jama'a shine adabul hadis iya zance da mutane akwai mutanen da za ka ga Allah ya jarrabe su ba su iya magana ba idan dai za ku hira da wani to sai ya gaya ma bakar magana sai ya bata ma li'annahu lam yata'addab fi hadisi bai koyi ladabi ba a wajen sa kuma ladabin zance koya wa mutum ake tun mutum yana yaro ake koya masa idan yaro yana magana da manya sai a ce kai ba haka ake magana da manya ba yanzu ka duba tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ta bai daidai na magana idan akwai bamba akwai yaro in aka zo yin magana in yaro ya fara yin magana sai ce a'a tsaya bari babba ya magana waye babba cikin kowa ne shi zai fara yin magana duba abdullahi dan umar wata rana manzo Allah ya tambaya yace a cikin wasu bishiyoyi akwai bishiyar da ta yi kama da mutum musulmi yace sau ɗaya take yaya a shekara kuma ganyenta baya faduwa kuma ta a tafe shi a cikin ƙasa a tsaye take tar haka wace bishiya ne wannan musabaka annabi ya samu su abubakar su umar da sauran sahabbai duk suka kasa tunowa abdullahi na umar ya ce sai na tuno a raina ita ce bishiyar kaza amma da na nesa na ga abubakar bai yi magana ba abokin babana ne na ga umar babana bai yi magana ba na ga Usmanu bai yi magana ba na ga wane ne bai yi magana ba ni ma sai ban yi magana sai da aka tashi sai annabi ya ce ai iya nakhla ai wannan ita ce itacen dabino sai abdullahi dan umar sun koma da baban shi suna tafiya a hanyar gida sai ce ya baba na aini na san an sanna yace me yasa baka yi magana ba yace wallahi na ga baku yi magana ba ku manya ne shi sa ne shi tarbiya amma duk da haka umar yace to ai da cin amsar da zaka yi ya fi mun daji, da ka yi magana ko da ba yi magana ba a ce ɗana ne yace ai da ya fi ne ku duba wannan tarbiyar zance amma yanzu ko daga waya za ka ga yaro yana kiran babban mutum yana masa waya ba na dabi a ciki wallahi mana mutum yana kiran ka sai ga ba girmamawa ba sanin cewa da na gaba da kai da shi yake magana dole sai mun gyara waɗannan sannan salamatu sadri zukatan mu ku to mun ku huta jama'a ku daina gaba da kullatan wani a cikin zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace an tambaye shi ai afdalun nas wa ya fi kowa falala ce kullu mahmumul qalb saduƙun lisan suka ce saduƙun lisan na arifu amma me mahmumul ya yace a taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala khilla wala hasad wanda ba zunubi a cikin zuciyarsa yana ƙoƙarin kore kansa da laifi ba zalunci da mugun nufi a cikin zuciya bai da hasada amma mu yau haka muke fentin gidanka idan ka canja sai makocinka ya daina maka gaisuwa wallahi mota in ka da ka saya sabuwa sai wani ya daina kula ka auki yake shi bai ka canja mota riga mai kyau wani yanzu baya iya saka riga mai kyau saboda gudun maganar mutane wani wace irin rayuwa ce wai an zo lokacin da wai kana kashi wai ka ga dan uwanka ya zo wai sai ka zo na kan kashi saboda kar ma ya gane in ya gane ka shi ma suke su yana zage ka gani bai da rabo a cikin kashin ka amma sai ya zage mutum yana bibiyar hanyar ya za a kori dan uwansa aiki yana murta idan mutum ya fadi idan mutum ya karye jarin sai ya karye ya fadi kasa ana murna mutum yana jin daɗi saboda jarin dan uwansa ya karye jama'a wannan wace irin rayuwa ce kowa baya son ci gaban ɗan uwansa idan mutum ya samu alkhairi sai ya saka babbar rigar sai rufe wani bawa Allah ana cewa ba aka ba shi ta da gamman ya je ya samo ta aka yi masa alfarmar wajen guda ɗari da malam ga yara suna zube ba su da aikin yi ba su da sana'a malam sai je ɗauke wannan kofofin sai je ajiye su sai ya kama cewa sai kira ka kana ɗanka muna neman aiki eh muna neman aiki a bani ɗari biyar dubu ɗari biyar saboda ɗan banza ne kyauta ka ba shi alfarma ya yi amfani da ita wannan sun sa yau aka wayi gari saboda muguwar tafiya da muke da shi yau aiki kake nema na takarda ta ofa ta firamare ko sakandare wallahi sai da ita ke jama'a akwai a jihohin nan na arewa yadda ake sai da takarda ta secondary school da kudi naira dubu ɗari bakwai da hamsin kuma takarda ta secondary school kuma ka tantance ka karatu ka takarda ta kasu na mutuwa amma wallahi ba na su ka aiki ba sai ka siya wani ya je neman aiki ya yi biyu ya ci aka kira shi aka je congratulations yana murna aka ce ka zo karɓo ba amma ka taho da miliyan biyu yake ne mutumin su ya ce masa kaga in akwai kakawa in babu za mu goge sunanka mu sa sunan wani ya ce kuma duk wanda za ka gaya wa kasan da ka je gaya masa wannan ita ce najeriya mutane su ta ƙayya makarita makiya amana marasa gaskiya an mai da ɗan talaka tantance wulakantacce sun ci sun ci ne sun tara amma kan tilaka bai da bai ce shiga jami'a ba dan talaka bai ce samu babban aiki mai maiko ba duk inda ka zo na aiki mai tsada aiki mai tsalari mai kyau wallahi a kasar nan in ba ka yi da gaske ba sai dai ka saka kuɗi ka saya wani yadda mu malam kana maganar miliyan biyu yanzu ofa mai sauki sauki in ne mai maiko ce duk inda ofar da aiki salarin sai kai dubu ɗari biyu ɗari da wannan miliyan biyar ce wani matsiyaci da aka zo zai bayar sai ce to za mu yarjejeniya da kai ka kawo miliyan uku da rabi za mu rika raba duk salarin ka idan yanzu za ka samu rabi ka rike rabi har haka ba ke yi kai akwai wanda za su shekara biyu suna biyan bashi ogansu ma'aikacin shugaban ma'aikatan gudun sai ka shekara biyu kana bashi albashinka don baka gama biyan kwafarka ba da haka za su samu zaman lafiya ba dole a zo a yi ta sace ko ba a yi ta tsauke mutum ya sace kai ya ji kanka ya ce kawo miliyan ɗari da ba ki da gaskiya kai ba kudin banza ka dara kudin banza ne ka dara su zo saboda ka yan banza su zo su da kudin banza su yi aikin banza ba ka da tausayi ba ka da jin tsayi ba ka tausayi na kasa ban duk wanda bai yi wa Allah aiki ba ai ya wa wani Allah wani abu yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba wallahi inna Allah la yuzayyi ma bi qaumin hatta yuzayyi ma bi anfusihim Allah baya canza mutane sai kun canza da shawukan ni na zo da shirya na zan zuba abubuwa ana ta nuna mu lokaci tun da ya nuna mutum na kasa gaba ɗaya zubar da